Why do you bring your daughter happiness? والحمد لله الحمد لله على ذلك kaga alhaji jallo alhaji jallo mai مي duk duniya دنيا na raliya ba da kanka a sare اه الله اكبر kabira raliya kai da zaka fita me zai sa ka rinka jin rediyo kai da zaka fita da wuri ka raliya da wani zace yo ai ni ne kai kamata a ce na ji rediyo ai wannan rediyon da yake gani amfaninta Allah ne kaɗai sani saboda yanzu jin da na yi a wannan karan na ƙarshe da zan fita na tabbata abin zai min amfani kuma kima zai miki amfani kuma na ji daɗi da Allah ya sa kika fito kima kika ji me ake faɗa ciki an fahimce ni rediyo da yake ganin ta ai kamata wata makaranta ce da ya kamata a ce mutum da zarar ya fito shi ma ya fara saurare tukunna yanzu ma bari ki ji abin da na fara amfana da shi a rediyon rike min nan kina ai ofishin na kiran shi ah, ina raliya A karo na farko, Alhaji Jallo ya kara ilimi a yau. Ba sai an je ko ina ba. Haka ake Wato abin da ne la'akari, malamai na ta bayani akan tattalin arzikin nan. Shugabanni na bayani akan tattalin arziki. Talakawa na bayani akan tattalin arziki. Kin fahimce ni ai? Mutane da yawa suna bayani akan tattalin arziki ne yana da matukar fa'ida. An fahimce ni ai? Mm. To don haka a ƙarshe bayanin da ake ta ya kamata mutane su zamanto masu tsimi da tanadi sannan abubuwan da na je a yau a rediyo ana magana ne akan cewa ya kamata su kansu mata su ringa tausaya su ko ba haka ba su dinga yin abubuwan da suka dace bi ma'ana wato ainihin abin da su malamai suke bayani shine ya kamata wato matan su rika tattali su ma daga bangaren su kenan a rika tattala wa miji dukiyarsa abinda da ya kamata a yi to a yi shi an fahimce ni kar a ringa almubazzaranci wato mu je mu sha wahala na jima ina neman kuɗi na tara dukiya kuma bi billahi a ce kawai ana barnata min da ita to da haka yanzu ba zai yiwu ba da haka wajibi ne yanzu mu dawo mu ci gaba da kididdiga mu ga mun yi abin da ifi dacewa domin a zauna lafiya zo na ba gashi a shana bace ita ce to bari ga ga ashana kwaya uku wannan a shana kwaya uku daga kanki zan soma saboda haka a kididdige idan zaki girkin safe ki kyatta daya idan zaki na rana ki kyatta daya in zaki na dare ki kyatta daya daga yau da shana da na siya sai na lissafa gata na ga gudanar ce a ciki saboda haka in san kwana nawa za ta yi mun tun daga nan soma al'amura na karɓi kirki wannan alhaji jallo wani irin abu ne haka wani irin tsari ne haka girkin nan ba kullun sau uku ake yin sa a rana a shanan ne yanzu iya kyata ta wata ma ta kama wata ta kama wata ta mutu menene haka Kake ka ana ta. Awa. Hmm, an fito kenan. Za a fita. Ka wannan abin da dai aka saba. A kula da gida sai a bi mu da addu'a. Me wani? Yaujaru, wannan ko makaho ya laliba ai ya san ko menene. Ai shi ne na tambaye ka na ce me wannan. To in miki gwari-gwari tsabar kuɗin Najeriya ne ɗari biyar zuwa. Sajan Garzali! Sajan Garzali. Sajan Garzali. So nawa na kira ka? So uku. Amma ka sani, ka dube ni sab. Ka san dai na fi karfin ɗari biyar ko? Ni kuwa na san haka. Tunda ni nake tare da ke. To don haka ba zan karɓi ɗari biyar ba. Amma dai jaru ya kamata ki gane al'amuran nan. Albashi wata yayi nisa. Wannan fari ba kafa ce da muke dan samu a ofis nake dan yaga miki wani abu. Hmm. Sajan Garzali. ka san na riga da na san da cewar an riga da an kara wa 'yan sanda albashi don haka kuwa tunda an kara albashi dole gidana miya ta canja ba zai taɓa yiwa ban karɓi ɗari biyar wallashi. ya kamata jaru ku daina daga malam masallaci magana albashin nan har yanzu a baki ne mu bata iso gare mu ba da ba mu ji alat ba ki bari wata ya je ƙarshe in na ji alat mai nauyi ke ma za ki ga cefa ne nauyi. <laughs> Sajan Garzali da ban san wane ne kai ba kai ka sani wallahi tallahi idan baka cika min kuɗin cefanen nan ba ko Allah zan caje zan caje ka gaba ki ɗayanka ɗauko abin da yake cikin aljihunka. Ba sai an kai nan ba matsalar ki dai ta ƙari ce ko? Eh. Gashi. sajan garzali kenan alamun kenan ya nuna cewa kuɗin da akwai su da yawa a cikin aljihunka sai dai in kai haka kawai ka zaro wato ka kawo su kusa kusa ko gida kenan bai koshi ba a fita waje a bayar a ina ba zai taɓa yiwa ba sajan garzani bai isa ba a to ni alhamdulillah kin ma ƙara an karar da ni ban rediyo ta abinda na fahimta wata ran dama girkin naki ta zarce kike sa idan kika yi na rana har dare saboda haka ba nan ƙara gida a'a a'a ya ba zargi ba don me zargi ga almubazzaranci a cikin gida a'a ba za a yi haka ba me kuma haka mm, ki bari mana mm, bari ni siya ba idan kika ga dama idan kika gane cewar a sha nake a kididdige take dole ne idan kin zo bangaren girki to ki tabbatar cewa in ki keta ta ketu idan ba haka ba za zan samu tuni a rayuwata ko ba haka ba tsakani fa da Allah idan kika keta kika gane cewa kin kashe guda daya to kin ga idan kika ruwan ki ne ki girkin ki tun daga safe a ci da rana a ƙara ɗuma mashi a ci da dare ni ba ruwana nan dan abinci ya san dare ni ci zan yi in dai zan ƙoshi ni da in ji ciki na yi nauyi kawai a yan fahimce ni da haka zan ƙara rage guda daya na eh, shiga uku ne ina a rayuwa kuma ke ma ki rika saurari kina jin abubuwan da suke faruwa a rayuwa a yan fahimce ni dan haka zubarin mai da ita ciki eh tsakani da Allah da Annabi kullun abin nan naka ta'azzara yake yanzu wannan ashana me za ta yi Ya me za ta yi yanzu idan na kyata ta rinka mutuwa fa. Dole a ana samun haka wata ba za mata kyattun ba. Raliya, kina nufin kin raina ashana? To ashana kwaya ɗaya sai ta ƙona gari. Kwaya ɗaya tal za ta iya ƙona gari Raliya. Don haka ba maganar ki rika ce wani ashana ɗaya me za ta yi. Ba ɗaya kike yata ba ake duk girgirgin da ake yi. A rika tattala wuta. dole ne sai an rika tsimi da tanadi ana yin tattali saboda haka ni ina ji na ji na faɗa ka din haka yanzu zan fara gwada al'amarin da na gani alhaji jallo kuɗin nan naka fa na fa samu labarin sa cewa aka fa gadar sa fa kai fa amma ka zauna ka dinga yin irin ka mutum idan bai yi wa rayuwar shi ya warwasa ba ya yi wa sa to me zai yi a rayuwar shi sabi fa da Allah da annabi raliya shikenan kuma kullun a kokomata shikenan wannan irin abu raliya wato an fara min kididdiga an fara bincika abubuwa na ko wato har an gano ma cewa kuɗi na gadar sa ne to ba zai yiwu ba idan har kina min irin wannan farali ba za a fuskanci barazana a cikin gidan nan za a samu matsala gagaruma a daina min haka ba ana so ba a yi fahimce ni Allah ubangiji ya baka haƙuri Allah ya baka haƙuri wannan shine ikon Allah kudura da irada ke a Allah ya mana mai kyau alhamdulillah ya al'amura alhamdulillah lafiya ka lokal mu ka mutu ai Allah ya nufa alhamdulillah Allah ya kiyaye gaba amin amin lokal mu kallahu amin Allah ya kiyaye gaba amin amin ya ma sunan naka na suna na karma kallon wai da wancan sunan nake so in tuna na ainihi to amma dai tunda yake da wannan aka fi sanin ka to ai dai ina ga dude ne gaskiya ne hmm, to Allah ya tsare amin Allah ya kare amin eh kaga shi yasa tun a baya nake ta maka wa'azi duk lokacin da ka zo wuciya ina karatu na dan kira kan dan yi maka hudu ba saboda dai irin abubuwan nan na rayuwa ko to kaga ashe inda ka ɗauki wannan abun da bata kai ka da kayi wannan dan dogon hannu hatta kai ka an kai ka ga gidan maza an garkame ka ba a karama kallahu ai abubuwan da suka faru ai sun riga sun wuce ko dai a lahira da aka kai ni kurkuku ne laifi a karama kallahu hmm. aka fito da ni ai ina ganin da yayi kuma komai zai wuce ko ina maka togaciya ne domin matashiya ga gaba tunda yanzu Allah ya sa ka fito to wannan ya zama maka izina ga abin da zaka tarar a gaba saboda wala Allah yanda ka tafi ka bar garin a kwanakin baya yanzu ba haka yake ba yanzu abubuwa sun sake canza kar kuma ka zo ka sake yin wani hannun da ya fi wancan tsayi ka kuma sake komawa shi yasa nake maka togaciya saboda a kiyayi gaba akalan makallahu abubuwa ne suka taso na sha'anin hidindimin sallah ni kuma gaskiya da mace ta samu matsala guda ɗaya kar makallawu gwara maza ɗari sun samu matsala subhanallahi ah, to a kar makallawu budurwa ta ce lokacin sallah ya babu abubuwa shine kai ne ma na je na dan abin da na biya mata bukatunta to yanzu kai yaro akan mace shine yasa ka har ka je kai wancan dauke dauken aka kai ka gidan maza aka garkame ka ah. to ai an banda abinka su mata ba komai suke jajibowa ake ɗauka a bisu ba mata wani lokacin rufin asiri ne su ga rayuwar mutum wani lokacin kuma mata tonan asiri ne su ga rayuwar mutum akwai abin da kake buƙatar mace a kusa da kai domin ta rufa maka asiri akwai abin da kuma kake buƙatar sai ka tura shi gefe tukunna zai rufu asirin ka zai rufu kaga yanzu me kun asirin naka ya rufu kai kayi dan ka faranta mata wata kai mata gwaninta kashi nan asirinka ya tono an fara maka kidaya da ana kana wucewa a layi za a ganka a ce wancan daga gidan maza ya fito sajan garzali Sajan Garzali. Ina jinki. Ban fa yadda da kai ba. Ka tabbata kudin nan iya su kenan a cikin aljihunka. Caje ni. Hmm. Ai ka san zan iya caje ka ko? Shine ai ki caje ni ki ga zahiri. Kuma wallahi tallahi barin gaya maka. Je ka. Na rasa lamarin nan jira. Alallaba da Allah abin nan abin da sandar da take halakar ita kake kai duka dan abin da ya samu an ringa hakuri da shi. Ko ke fa? <laughs> Baby na Allah ya tsare. Allah ya kiyaye hanya. Ba zan ce kuma ba sai na dawo. Za ka dawo ko? To kuma yadda aikin ne kin san sai inda mai ya kare hawa mota tsohuwa. Duk inda aiki ya kama mu zan ba ake. Inda inda inda aiki ya kare ne zaki gana na dawo gida. Sajan Garzali ka san ni fa. Ka san wace ce ni? Ka ba san ni fa. Wallahi idan ka dade za ka tara kofar gidan na rufe shi kuma ba zan bude ba. Ki rufe kofa jaru? Yi. Yaya so kike in hauro? Me a ciki? A cikin aiki ne dan sanda ya kama kare. Me kare doka ya kare doka? Aka ce yalla bai kare ne fa. Dare yayi. Yo. Mu duk wanda ake biyo ta kansa ba yi muke ba. Da Allah zan kokari dai zan nemi permit. Zan nemi permission daga office din naga dare ya dan fara. sai in sai lalo amma dai ka a rufe mun fafa da Allah. A'a, Hera, eh. da dai ban san ka bane. Je ka na gidana. Eh. Baki ya sanya tume dai. amma bai sanya ke ba da kuɗi da yawa a Yau dai na bayar da auki. Dubu ɗaya ce ba. Dubu ɗaya eh, ba kuɗi ba ne. Da ya gaba da ita. Da Allah dai. Wallahi sai in yi addu'a. In yi addu'a yadda aka kara muku albashin a fasa. A'a. Da Allah da Allah. Kul kin san biyan da muke sha muke ta fata Allah ya kawo wannan tagomashi eh, kuma ki muke toshe mun hanyar. Alhamdulillah. Ci gaba da addu'a. Ga tsoro.

an mu je mu abin da za a binna karama kallawu idan ma fa za su baka karama kallawu sai dai su baka dan kadan ba na bin kirki za su baka ba karama kalla eh to dole ne mu shigo wani yanayi mu shiga hali da za mu dan rufa kan masiri kuma kenan ga ku da ba ku da nauyi akan ku daga cikin ku sai suturar da za ku sa ina ga mu masu tarin almajirai da iyali a cikin gida ba mu komai waɗannan mutanen ba sa kyauta ba sa sadaka sai ka ɗauki kafa kana aranma da girmanka a ce wai ka tafi kofar gidan mutum kana yan murya wannan rigar da kake gani na sako in ka gani da wannan rigar to fa gari gari ba labari eh gadatta ne ta gato ce tun a wurin babba duk ranar da ga aran ah, mama tan ji na saka wannan rigar to lai gari ba labari kuma duk wanda ya tare ni a hanya ne masa du'a'i da wannan rigar to ka dauka cewa komai ya wuce shi ka san karatu ba a girman jiki yake ba a kaya karatun nan ana gado sai in ce maka gadasa ne ka sani in ma baka sani ba za a baka labari gaskiya ne malami an san wane ne kakan aran mama tinji ba ma babansa ba gaskiya ne to da haka duk da ka gana su ko wannan rigar to ta neman sa'a ce duk wanda ne wa rubutu ko ne wa du'a'i a cikin wannan rigar to shikenan kakarsa ta yanke saka da izinin Allah dan haka ina tunani kai ah, tunda Allah ya sa yanzu ka fito to ka tsarkaka me bukatar ka da yake tunani ai maka addu'a shikenan komai a wuce wajen ai akarama kalla malin tinji ai ni babban bukata ta ai mun addu'a farin jini in yi farin jini biyin na na gifta mata kaman arba'in su dinga bina kawai ni bukata ta ke na yanzu to yaro arba'in yi mana ba ma kamata hudu ba arba'in rigis arba'in suna take mun gefe da gefe ina gaba annabi na ko shanu ka koro guda arba'in ka wuce an nuna ka a layi balle mata a gaskiya ni malam ai mun wannan addu'a ita nake bukata na fasa na komai ga diri Allah ya bani ga dan wuya ga jiki amma ban da farin jini idan aka ma kaga san yin ga da takama eh, mata na dina da suna na mace kaga san koma woman leader ma daga yanzu kawai subhanallah yi mana ka ce a wannan naka kuma gaba yake sake ka je gidan maza mai makon ka nutsu kuma kana layin maza kana neman ka koma layin mata a maka addu'an nan ita zamun tunda kai zai in fara in ga kaji ma sun fara bi na fakat alhamdulillah kaga na san za a yi kenan in dai wannan ita ce za ta sa ka daina wancan dogon hannu da ɗauka ɗauka eh. wannan ba wani abin damuwa bane <laughs> eh amma Allah ya sa dai 40 din nan sa su za ka yi alayi a gaba a dinga faɗa musu Allah da annabi ba wai kuma a dinga eh, sharholiya ta rayuwa ba za a yi maka addu'a to alhamdulillah in Allah da kai ka taki sa'a gaskiya ne in ma ninkin 40 din kake so insha Allah za su zo la ilaha illallah eh, wa ga na mutiya cikin sa'i ya hal nisa'i ku zo ga masoyi eh <laughs> maka kallahu kaga tafiya ta zan samo maka guruban Allah dubu guda a raba wa yara mallah huta lafiya bari jin sake sake wanka zan karar da sabulu dozin guda eh saboda yi kanshi kafin addu'a ta fada <laughs> sauka ko da abin da ya dame ni a to ani kan san dame ni wani na neman tuwo wani na neman mata 40 Allah ya salamu. A'a ah, ah, ah, ya yi zamani. Dan da zuwa. Yawwa, Ya gida? Lafiya kalau. Madalla ya mai gida. Wallahi lafiya kalau duka ya fita Allah sarki. Ya yi zamani. Lafiya ne kana hamma? Ke ban da abin kiraliya. ɗaya eh, hamma a ɗayan uku take. kinga akwai hamma ta gajiya. Akwai ta jin bacci. Akwai kuma ta jin yunwa. to ni a layin ta ukun nake a'a yaya samaniya za ka rinka kin cin abinci me ya hana ka cin abinci kamar ya me hana ni cin abinci to ina da mai girka min ne wai ke dan Allah banda abinci. ya za'i ni ni da nake aski kuma ba kowa ne fa yake zuwa yake yin askin nan ba saboda haka ina zan je in samu abinci in ci in ba nan ba eh to ai wallahi ya yau iya wani sabon salo ma da shigo da shi ashana ce guda uku ice biyu ce ma ita mai ƙyata ta ta isa duk girkin da zan yi kamar ka san shi mai jin rediyo ne shi to ya in dai irga iji rediyo iji wani abun to shikenan sai kuma i fara sai i fara gindada shi a cikin gidansa kinga barin ga miki duk wannan magana ta wuce shi fa wannan mijin naki ina ganin gwada ki fa yake yi domin ki koyi tattali da tsimi da tanadi amma haba ko ya sa ki hana kowa abinci ni dai ai bai kamata ya sa ki ki hana ni abinci ba ko ba haka bane ba a sha na fa kawai gididdige ba tsabar abinci ba yayi tsammani kai ma me yasa baka yi aure ba yanzu dan Allah da kai aure haka ta kasance ke wai ke da Allah to in nayi auren buhun gashi zan dinga bata na ga dai aski da nake yi ko kuma askin nan yanzu lokacin sanyi ne mutane ba sun so su adana su masu saboda ta yi musu maganin sanyi to kuma ba zuwa suke yi su aski ba kuma da ke har rage fa kuɗin aski ne saboda mutane su zo su musu aski amma sun ki zuwa da na zuba mai fa a inji in ba wuta kullum akalla sai in da galan nawa amma yanzu galan ɗaya sai kusa sati to da ya za a riga ya aski kuma har a ce za yi wani magana aure ni ina maganar ciki na ina jin yunwa ki kina mu magana wani aure ya yi tsammani ka san dai shi alhaji jallo me san abin sani to saboda haka ina tsantseni akan abin shi tunda da ina bani ina ci lillahi alhamdu mm. to ya zan yi da raina eh ke samu kina inda shi ga yadda yake shi dai ya fi son an ka tattala masa kayan shi to ba yadda zan yi mm. to ba yadda zaki ni kuma yanzu sai ki san yadda zaki da ni in ba so kike dai yanzu a dauka wata nan wallahi akwai matsala kinka Allah jiki tunda shana da ya kididdige ko ya kididdige ya ce gwangwani nawa zaki dafa abinci tun to kafin ya zo kan nan ai magana yanzu ake ni dai yanzu so nake in samu in koshi tukunna Allah tafi ki je ki abin nan dauko min mana wallahi yayi samani akwai matsala ke zaki shiga ki dafa min abincin nan ko kuwa menene shi ya isa ma ya ce wai ba zai ba zai bani abinci ba da Allah ki shiga ki je da Allah ni ki dafa min abincin nan ni kawai ci idan na faɗi shikenan a zo a ɗauki gawa ta aiki na ko to ki je ki dafo min abincin nan

dai sai ana yi ana sallaman mu da wuri a sai tsire jama'a sai tsire saboda makwabta hmm. <laughs> eh. ya dai Allah eh, na'am ban gane ba yalla bai Allah <laughs> eh? wani abu ne ya ne ban ya ni na cije ka kamar ya zanga ya in fito da banki fa na ciro na biyo na ciro dubu goma cas yanzu daga haduwa da kai ne mai tsirasa